Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da jimarin kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna wani gida wanda yake zuwar muku daga Rayuwa 24 TV tare da ni Maryam Ahmad. Ta ture su tana murmushi. Ta tare su tana murmushi. Jagora suka musu har zuwa ɗakin mama Iman ta fita ta kira mama ɗin ta kuma ɗauko musu ruwa da lemon sha. Babu jimawa ta koma ɗauke da tire da ruwa da kuma kofuna, mama da Rabi na biye da ita a baya. Mami har ƙasa ta je kusa ta gaida Rabi, sai ga ta tana kuka shaɓe-shaɓe da hawaye tana musu godiya, har ta rasa kalar bata za ta yi. Su mamar su ne ‘yan ban haƙuri kafin Bahijja Kafin Bahija ta matsa jikinta tana lallashinta. Cikin rashin kuka ta ce, bari na yi kuka na Bahija. Kukan farin ciki ne da godiya da ba don waɗannan bayan Allah ba. Ba na tunanin za mu sake haɗuwa da ke. Mutanen nan sun mana abin da ‘yan uwanmu ma na jini suka kasa yi. Idan ba musu kuka ba Bahija mai zan yi? Bahija ta ce, eh ya kamata ki gode musu, amma ai bai ai ba sai kin yi kuka za su fahimci godiyarki a gare su ba kin ga su ma kukan kike ƙoƙarin sanya su ga yaranki ma suna kuka ta ɗaga kai Ta ɗaga kai ta kalli su mama da suke faman share hawaye su da Ihsan da take jikin babanta yana aikin lallashi. Ta hau share hawayenta fuskarta ta tashi ta koma kan kujera ta zauna barita ta zuba mata ruwa mai sanyi a kofi ta mika mata ta zuba wani ta miƙa wa uncle ya karɓa fuska ɗauke da murmushi thank you my dear ta mayar mishi da martanin murmushi mami ta kalli iman fuska ta ɗauke da murmushi ta ce na san dai wannan ita ce iman Iman ta kalle ta kafin ta kalli Hajji da take ta zuba murmushi, lafa a gefen uncle kamar wata mage. Ta kalli mami a ɗan kunyace ta gyaɗa kai. Mami ta ce, ya ki zo nan ‘yata? We have been wanting to meet you guys tun ba yau ba. Ta miƙa mata hannu kamar za su yi musabaha a kunyace Iman ta miƙa mata nata hannun. Ga mamakinta sai ta ji ta a jikin mami ta rungume ta. ta zaro ido daga farko kafin ta limshe idanu tana ɗan murmushi. Mun yi ta shan jin labarinku har sai da ta kai mun fara fikcarin ɗin yadda fuskarku za ta kasance a fili. Ashe ba mu yi wa ashe ba mu yi wa surukarku adalci ba. Masha Allah, you are so beautiful tabarakallah. Ina al'amin da Abbas? Iman ta ji kunyar matar ta ƙara kama ta tace. al'aminu yanzu ya fita, Yaya Abbas kuma ta yi duru-duru don ba ta san inda za ta ce yake ba kafin ta ɗaga kafaɗa. Mami ta gyaɗa kai ta cewa Bahija, kayan naki suna bayan mota, ku je ku ɗauko su ku. Ta san cewa hakan yana nufin su su ba su waje kenan za su yi maganar manya. Don haka ta ja hannun su Raihan suka fita gaba ɗaya. Bayan sun janyo ƙaton akwati da traveling bags madaidaita biyu ɗakin da suka kwana suka kai su suka aje ba su koma wajen su mama ba gudun kada su takura musu suka ja hannun yaran suka fita can kofar gida ta buɗe ta buɗe musu bayan motar suka shiga sannan hira yaran na wasanni har bacci ya ɗauke su da aka yi la'asar suka cicciɓi yaran suka kwantar da su a cikin ɗaki suka yi sallah Iman ta zubo musu abinci suka ci. Aka kai wa su mami su ma har lokacin babu labarin al'amin balle na Abbas. Ko tunano shi ta yi sai ta ji hankalinta ya ɗugunzuma ya tashi. Wannan tafiya da ya yi a fusace kuma rai a ɓace, ba ta san inda ya tafi ba ko Kano ya wuce ko kuwa har lokacin yana cikin daura. Idan yana, idan yana Kano ko sai yaushe zai ƙara waiwayar su. idan kuma yana daura me hakan yake nufi lokacin da su mami suka tashi za su tafi wajen karfe shida na yamma su fahimta suka musu rakiya zuwa wajen motarsu mami ta kalle ta tana murmushi sai wani tura baki gaba da take saboda sun ki kwana a nan kamar yadda ta roƙa mami ta ce ke dai kika sani dama dama kika samu muka zo kenan da ma kika samu muka zo kenan kuma mu dama ba don ke muka zo ba na gaya miki inna da ki, duk gobe suke son zuwa wajena ya kamata a ce sun same ni ko yadda za mu zo tare mu dukkanmu ta sake turo wani bakin ankul ya yar dariya ya dafa kanta manta da maganar mami kin ji bebi yi haƙuri ba za mu samu damar kwana ba amma ai idan muka sake dawa dole mu kwana ya yi miki ta gyaɗa kai tana murmushi da haka suka yi sallama da su suka tafi suna tsaye suna ɗaga musu hannu har suka ɓace musu da gani sannan suka juya zuwa cikin gida bayan isha'i lokacin gidan daga su sai su mutanen duk an watse an gyara ko'ina na gida suna falon rabi a zaune su duka yayin da mama take can ta saboda zuwan da baba da abokanan shi suka yi Alamin na gefen ta yana nuna mata tarin hotunan da ya shi da abokanan shi da labarin wajajen da suka je. Rabin hankalinta ne a wajen shi, rabi yana bakin kofa Da ta ji motsi sai ta kalli kofa zuciyarta ta hau dukan uku-uku lokaci Lokacin ɗaya daga cikin labulen ɗakin ta ɗaga hannu tana kallon shi. Yana ganin ta a falon yayi kicin-kicin da fuska ya ɗauke kanshi daga gare ta ya ce rabi a kamun abinci na ya juya abin shi ba tare da ya sake cewa komai ba rabi ta bi bayan shi da kallo shi kuma wannan meye matsalar shi yake ta wani fuske-fuske iman ta ɗaga kafaɗa sai ita ta ɗauki abincin ta kai mishi je ta ji haushin abin da ya mata har cikin ƙoƙon kanta ta harari ƙofar tana gungune Kwanaki uku cir ya Abbas ya koma mata kamar wani bako wanda bata taɓa gani ba, ya birkice mata yadda ka san ba shi bane mutumin da ya sanya ta a gaba ya shaƙi kuka saboda murnar ganin ta ba. Yanzu tsananin shi da ita idanu kawai idanun sun haɗu a tsakar gida ko ɗakin mama ko kallon ta baya sanyi Idan ta gaida shi da ƙyar yake amsawa, idan ta mishi magana baya amsawa. Waɗannan kwanaki uku cikin ɗar ta dinga yin su, duk farin cikin da take ciki, da ta ji muryar shi za ta ji da ta ji muryar shi za ta ji ya bi iska. Bata taɓa tunanin rana irin wannan za ta zo mata ba, ranar da za ta dinga jin tsoron Yaya Abbas, ranar da Yaya Abbas zai tsani ta. Sau nawa Iman tana tana kama ta tana shaƙar kuka a cikin dare sau nawa mama ko rabi za su ga ta faki idanunsu tana ɗauke hawayen da suka zubar mata bayan ta gaida shi ko ta mishi magana yake amsawa ranan nan dai ranan nan dai ya kai Rabi wuya ta same shi ta hau shi da faɗa ta ce wannan ai shirme ne kawai kake yi ba wani abu ba ina ruwanta bai ko kuwa laifinta ne don za ta auri wani ba kai ba shashasha kawai da kai duk ka bi ka kwarzabi yarinya ta ka hana ta sakat balle kuni to wallahi ka fita daga cikin idanuna in rufe bai ce mata komai ba ya tashi ya fita daga ɗakin washe gari litinin sai tashi suka yi tun da sassafe suka ga ya bar gidan rabi ta ɗaga kafaɗa ta ce ta fi nono fari Umma ta gaida Aisha. Mama bata ce komai ba, ta juya ta ci gaba da haɗawa baba abin kari a kan tire da take. Hajjo da jikinta ya yi sanyi sosai, ta ja jiki, ta koma ɗaki. Duk yadda ta so ta nuna abubuwa da yake yi mata ba sa damunta, abin ya kakara. Fushin shi ya takura ta ƙwarai da gaske, amma yake so amma ya yake so ta yi ne? Shi baya fahimta ne, baya yin uzuri ne? Bayan sun gaisa da baba ya wuce wajen harkokin shi suka yi wanka ita da Iman suka shirya cikin kayan da su mami suka kai mata. Ta sanya wani riga da siket ɗin atamfa, kot da fuwa, tunda ta zo daura sai ranar ne za ta fita. Shekarun jiya abokanta su Salamatu suka ji suka mata yini sun yi da su yau za su haɗu a gidan Salamatun da ta yi aure don su ƙara gaisawa. ta fiddo turaruka masu ƙamshi ta feshe jikinta da su jaka guda aka kai mata ta kayan shafa ta kayan shafe da turaruka a cikin kowacensu ta bi da tsintsar a cikin kowacensu ta bi da tsintar musu man shafawa na gashi da turare iman sai binta take da kallo Yadda take abubuwanta kaɗai ya isa ya nuna maka cewa ka ga mace mai aji da kuma ji da kai. Ko da yake ba abin mamaki ba ne duba da ko su waye iyayenta. Abubuwan da take amfani da su ma kaɗai abin a cincina wa kai ne. Ta kalle ta lokacin da ta ciro wani baƙin takalmi mai tsini ta zura a kafar ta ce, Da dai kin tsani takalmi mai tsayi haju. amma yanzu na ga ƙawata amma yanzu na ga kwata-kwata ma da takalmin sanyawa baki da takalmin sanyawa sai masu tsini bahija ta yi ‘yar dariya ai idan har kina tare da muna da mahira to fa babu yadda zaki dole sai kin koyi sanya takalmi mai tsini iman ta yi ɗan murmushi ita kam za ta so ta ga muna ɗin nan ko da yaushe har ta cikin ba da labarinta take ta kula kuma kusan kullum cikin yin waya suke da sauransu ko da yake ai hajja ta ce suna kano yanzu washe gari suka ce mata za su zo ta kalli hajja ɗin kin kuwa kira al'amin ɗin ne kin san halin yaron nan fa yanzu haka sai ya ce miki baya cikin galima. tun daga ranar da ta bashi mukullin motar ta bai dawo mata da ita ba yanzu sai dai idan za a yi aike ko kuma wani zai fita a kira shi ya je ko kuma ya ɗauke shi ya kai shi. Ta ce na kira shi tun ɗazu ya ce yanzu zai zo. Ta ɗauki jakarta da ledar kayan da za ta kai su salamatu suka fita. Mama tana ɗaya Mama tana ɗayan ɗakin da ya kasance na baba tana gyara mishi ranar zai gama kwanan shi uku a nan. Ya koma can wajen sauran matan nashi Tun a washegarin ranar da ta tare ya ɗauke ta ya je can gidan ya haɗa su ya musu nasiha. Ta ji an ce da tashin hankali aka rabu, Umma ta ɗauko wuƙa wai za ta luma wa mama, sai da aka danne ta sannan aka ban sai da aka wuƙar da ƙyar. Suna tsaye suna hira da ta har al'amin ɗin har al'amin ɗin ya shiga gidan. Hannuwa biyu saye cikin aljihun rigar yadin da ke jikin shi. Iman ta kalle shi aikin kenan sai aikin fafa da gayu da kayan da ba nashi ba. Ya ɗaga mata kira yana mata gwalo, mama ta yi dariya. Iman ki kyale na hakan nan fa. Ya ce mama ki kyale ta, haushin an fi ji da ni a kanta ne kawai yake damunta ba wani abu ba. an ta hajjiya mu je ko sai da suka tsaya suka wa rabi sallama sannan suka wuce iman tana gaba harjana na baya tana textin ɗin uncle kal sai da uncle muktar ya shiga tsakanin maganar sannan da ta shawo kan shi ya ɗaga wayarta ta ba shi haƙuri sai da suka tsaya a shago ta saya wa yaran gidan kayan makulashe da tanɗe-tanɗe sannan suka wuce gidan da ɗakin antiya ha suka fara sauka Tarba ta samu ta karamci suka sha hirarsu a nutse. Sun jima sosai kafin suka tashi ta bi yaran ɗaya bayan ɗaya. Kowa ta ba shi chocolate da sweet suka yi ta murna. Suna shiga gidan anti Umma ta tsari gale ta fita, don haka ba su samu damar gaisawa da ita ba. Sun fito za su tafi, suka yi kilashin da Sauda, ta kuma za ta shiga gidan. Hajar ta yi ɗan murmushi, a ah, Sauda kin A Saude kina gida ashe? Ta kalle ta tana wani yatsuna da rangwada, eh wallahi. Ta miƙa mata leda ɗauke da sauran chocolates ɗin da ta saya, ga sweet tsaraba ce. Wata harara da ta watsa mata, kin ga hijja, don kawai kin wani dawo daga yawon duniyancinki da wasu kuɗaɗen banza da ba a san asalinsu ba. Kina tunanin za ki saye ni ne kamar yadda kika saye su? Ta nuna imani da yatsa kamar wata kayan banza. To ni ba kamar su ba ce ba, na san abin da nake yi aikin banza kawai. Kin wani zo kina ta wani fankama da da gawar banza da ta wofi. Ta ja tsaki, ta tafi buguzun-buguzun kamar za ta bangaje Hajja ɗin. Ta yi saurin matsawa ta wuce. Iman ta ja ɗan tsaki, ke ji kama wani damu da har kika tsaya kula ta. Ta wuce. Baija ta rufe bakinta da tun yake a ɗage. To ita me nata a ciki? Ko da yake gaskiyar 'yan magana da suka ce idan mutum ya ƙi ka za ka iya nuna mishi fari amma ya ce baƙi ne. Ita ba wannan ba, yanayin jikin Sauda ɗin ne ya sanya ta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Sai ku ci gaba da kasancewa da Rayuwa 24 TV tare da ni Maryam Ahmad.